wa kulla dalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke da cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan biyar miladiya ta biyu. da sha tara a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati taha inda za mu tashi a kan ayata nawa ne? 99 aya 99 gabanin mu shiga karatu na farko muna mika mu ga babban rashi da aka yi na ɗan'uwa sheik dr ali mustapha mai duguri ɗaya daga cikin manyan masu wa'azi a ƙarƙashin ƙungiyar izalatul bida wa mutu sunna ɗaya daga cikin masu karantarwa masu ilmantarwa masu faɗakarwa da wayar da kan jama'a kan sha'anin addini a sheik ali mustapha na san shi da jimawa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da sha'awar ilimi kwarai da gaske domin na san shi tun lokacin da aka fara daura ta maiduguri yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa a wannan lokaci wajen hidima da zirga-zirga ga bakin da suke zuwa don ƙaddamar da wannan daura sauraka duk larabawan da suka zo malaman da suka zo daga madina suka gudanar da daura a ƙasar nan musamman ma a garin maiduguri sun san shi a kazar-kazar ɗinsa da yadda suka ga sha'awarsa da karatu da kuma ƙoƙarin yada da'awa wannan ta sa har suka sha'awar a ba shi admission ya je madina ya karatu kuma ya je madina ya yi karatunsa cikin nasara ya dawo gida kuma kamar da na gaya muku mutum ne mai son karatu mai son karantarwa wannan ta sa ya ci gaba da fafutukar karatunsa har sai da ya gama phd dinsa shi ne babban sakataren majalisar malamai ta ƙasa ta jama'at izalatul bid'a wa iqamatus suna. Allah ya masa rasuwa yau litinin dinnan muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ubangiji ya yafe masa kurakuransa Allah ya yalwata masa makoncinsa ya haskaka masa kabarinsa abubuwan da ya yi na alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa su a mizanin ayyukan sarana gobe kiyama abin da ya bari na iyali da 'yan uwa da dangi da masoya Allah ya kula masa da su Allah ya alkanta masa bayansa ‘yan uwansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haƙuri ya ba su juriya hakanan sauran masoya da al'ummar musulmi ta maiduguri da ta ma najeriya gaba ɗaya duk waɗanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi musu ya gafarta musu mu kuma da muke da saurin shan ruwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani za mu ci gaba da ansa tambayoyi kamar yadda muka saba akwai wani wanda ya rubuto yana maganar cewa direba ne yana tuki kuma an samu hadari wanda shi ya tabbata yana da ikiri kamar yadda yake cewa yana da tabbacin cewa yana da kuskure cikin wannan hadarin da aka samu amma kuma sai bai tsaya ba ya tafi Ba ya da tabbas shin abin da ya faru na wannan hatsarin ya yi sanadiyar mutuwa ko bai yi ba amma dai shi zuciyarsa ta kasa wato nutsuwa kasancewar bai tsaya ya gabe ya biyo bayan abin da ya faru na hatsarin ba kuma shi yana da laifi a cikin hatsarin to wannan shaidan shi ya kitsa masa wannan yayin da ya san ya yi laifi to ya kamata ya tsaya ran ɗan adam ne wanda kuma rai ne rai kuma yana haƙƙi ne babba an san cewa ran ɗan adam haƙƙi ne babba ya yi abin da zai iya salwanta ran ɗan adam ko mutum bai rasa ransa ba zai iya samun wani mummunan rauni zai iya shiga ta jikita zai iya nakasa to ya kamata da ya haka ya haka ta faru tunda ya ce ya hango ta miro abinda ya faru kuma yana daga cikin wanda suka taka rawa a cikin faruwa hadarin to bai kamata ya gudu ba to kuma bayan abin ya faru ya wuce yanzu kuma yana son ya ji ya zai ya kubutar da kansa kamar yadda muke ta faɗa kuma malamai suke ta faɗa haƙƙin mutane shi ba yadda za ka yi kawai tsakaninka da Allah kawai ka ce Allah ya fi mu shi ke Allah ce na ya fi maka akwai girma a cikin haƙƙin mutane shi yasa duk abin da za ka yi kakka shiga haƙƙin wani duk laifin da za ka yi wa Allah don da duk ka ɗaga hannu ka ce Allah ya fi maka sai ya fi maka amma in ka taɓa haƙƙin wani to fa akwai wani alhaki a wuyanka shi yasa malamai suke cewa mutum ko kisa ya yi aka kashe shi a dalilin wannan kisa da ya yi ko ya biya diya aka yi masa afuwa to wannan haƙƙin masu rai ne amma ba haƙƙin wanda aka kashe ba shi wanda aka kashe idan an ka kashe an kashe kashi shi ba an salwatar masa da rayuwa har yanzu shi bai mori kashe kaɗin da aka yi ba saboda haka malamai suke cewa wannan haƙƙin na kayi kisa ko da a nan an yi maka kisasi a nan duniya ba fa zai sauke wannan tsakaninka ne da magadansa da 'yan uwansa da kaiwa asarar rashinsa su waɗannan su ne kuka warware ta hanyar yi maka kisasi su ji sun huce tunda sun ga wanda ya kashe ɗan uwansu ma gashi an kashe shi wannan su aka warware matsalar ka da su amma shi da kaiwa kisan shi fa matsalar kuma ta ƙare ba sauraka za a je lahira haka shi kuma can a can ne kuma za ku kuma shiga dambarwa da shi a lokacin da kowa so yake ga wani wanda yake bi wani haƙƙi saboda a lokacin hasana abin da zai sa ka samu ƙarin lada a cikin auninka hankoransa kowa yake haka yana hango wanda ya yi masa wannan laifin zai cacibe shi ba a ranar kuma adalci ake babu maganar wani ya sa baki a nema maka alfarma gaba da cin hanci ko wani abu sauraka mutane su daina daukan haƙoƙin mutane suna da sauƙi su ɗauka cewa shi kenan fatawa ce za ta warware musu matsalarsu idan ya yi taɓar gazarsa kuma daga baya zo ya ce yana fatawa shi kenan malami ya ce kamar wani fasto a coci shi kenan ya ce ya gafarta maka ba wani malamin da zai baka gafara man yakfiru dhunuba illa Allah saboda haka sai yi ta yawaita ayyukan alkhairi yi ta ninninkawa yadda an je can ko an tsakura zama da shi da abinda za ka yi ta yi ka yi ta aikin alkhairi ba ji ba gani ta yadda ko da je can an ce to ya ce shi sai an biya shi bai yafe ba don haka iba kana da sauran wanda zai haye da kai amma ba abinda zai iya maka ne ban san fata wanda zan maka ba in ce ko kai azumi ko kai ba wani azumi da zai kankare maka abinda kai ka cuce da wani ɗan uwanka ka gudu sauraka ka kai ta istighfari akwai laifin da kai wa Allah shi kansa tsaya kan tsayawa kai wa Allah laifi anan to kai da shi yanzu kai kokarin ya yafe maka sannan kuma kai ta yawaita alkhairi yadda in an je can kana da dimbin alkhairan da kila ka iya fansar kanka da su a gaban Allah Allah ka kiyashe mu ah. shi wani yana cewa mutum ne mahaifiyarsa take neman sa da ya yi mata wani abu shi kuma bai da halin yin wannan abu ita kuma ta ce dole sai ya yi mata ta kowane hali ko sata zai je ya yi sai ya yi ya kawo mata to mahaifiyar ta ka tana bukatar sanar da ita addini da har haida ka rubuto haka za ta ce ko sata ka je ka yi ka biya mata ta wadda ba ta nuna tana son ɗanta ba za ba ta ɗora shi akan turba mai kyau ba saboda biyan bukatar ta ce ko sata je duk abin da ɗa zai iya yi na kyautata wa iyaye ana bukatar sai ya yi ko da kuwa abin zai ga cewa shi an rage shi wani abu ne da shi kawai aka ce shi take so to ya haƙuri ya bata amma abinda ba yi da shi ta ce ko ta halin kaka ko da ta hanyar da bata kamata ba sai ya samu ya bata wannan ba ba bane don abinda zai shiga cikin hurumin Allah subhanahu wataala abinda zai zama sabon Allah to babu wani wanda yake da wani haƙƙi a cikinsa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq da bai cewa inna mata'atu fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abinda shari'a ta yadda da shi abinda duk za ka yi na ka kyautata wa iyayenka sai ka yi abinda ba ka da shi to Allah baya kallafa wa latu kallafu nafsun illa usaha ba a kallafa wa rai abinda ba za ta iya ba zai iya ba sauraka abinda ba zai ba ka iya ba Allah bai dora maka ba wanda yana cewa me yasa imamun zahabi duk da kasancewarsa yana cikin manyan ɗaliban shekul islam ibn taimiyya amma bai kawo tarihinsa ba a cikin shahararren littafin nan nasa na tarihi wato sayar alamin nubala amma sai ya kawo shi a cikin littafinsa mai suna tarihul islam to na farko sayar alamin nubala littafi ne da zahabi ya rubuta tarihin mashahuran mutane da malamai da sarakuna da 'yan kasuwa da kwamandojin mayaka duk dai wani wanda ya shahara a wani fage na rayuwa wasu mutanen kirki wasu ma ba na kirki ba kawai shaharar su a tarihi shi zai sa ya rubuta su a cikin littafi kuma ya rubuta su ne a har wanda suka rasu shekara zuwa ta 700 bayan hijira wanda suka rasu a daidai wannan lokacin siyar alamin nubala abin nan ibn taimiyya ya rasu shekara ta 728 sauraka bai shiga cikin ariyar da shi ya yi rubutun siyar alamin nubala ba akwai abinda marubuta suke kira scope na bahasi hududul bahth iya inda ariyar bahasinka ariyar bincikenka to shi ya inda zai rubutu mutanen da suka tun daga Eh, wato shekarar farko shekarun farko na musulunci har zuwa shekarar 700 bayan hijira to waɗanda duk suka rasu a wannan ɗan tsakankanin to su da ya rubuta tarihin mashahuransu to daga baya sai zo ya yi zairu sayar alamin nubala wato ya masa dajiya ya zo sake rubuta wani kundi wanda ya kunshi waɗanda suka rasu daga shekara 700 zuwa 740 740 shi ya rasu shekara ta 748 wato har zuwa kafin rasuwar da shekara takwas to a wannan dajiyar da ya yi wannan mulhaq da ya yi a ciki ya rubuta tarihin ibn taimiyya ya rubuta tarihin su ibn taimiyya su shi ibn da ƙiƙil eid duk dai waɗanda suka ba da sab'imiya wanda suka rasu bayan 700 duk a cikin wannan ya rubuta su saboda haka ba wai bai rubuta bane ya rubuta amma watakila kai wancan tarihul islam ma bai rubuta ibnu taymiya ba da kake cewa ya rubuta a tarihul islam bai rubuta shi a cikin tarihul islam ba in kaga an buga tarihul islam an hada da zairu sayar alibin nubala a ƙarshe aka kira sunan littafin tarihul islam to kuskuren masu maɗuba'a ne amma wannan karashen da za a hada shi yana tare da sayar alibin nubala ne ba tare da tarihul islam ba kuma wannan baya nuna wani abu don kaga mutum a wani littafi ba gan shi a wani littafi ba wannan ba wani abu yake nuna ba sai wanda da yake tambayar game da yana tambaya ne game da karatun tajiridu sarih yana cewa an dakatar da karatun kimanin shekara uku ko hudu to ni dai ban sa an shekara hudu ba ma ba uku ba ma an dai shiga ta ukun amma ba shekara uku ba kuma insha Allah za a dawo da karatun yayin da abin da ya sa na dakatar da karatun ya ƙare domin na dakatar da shi ne saboda wasu ayyuka to da zarar na gaba waɗannan ayyukan za mu dawo mu ci gaba da karatun tajridus sarih insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنبار قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من <coughs> من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله سبحانه وتعالى يتي كذلك كمرحكني نقص عليك من أنباء ما قد سبق muke baka labari daga labarurrukan abubuwan da suka riga suka gabata qad atainaka min ladunna zikira, kuma hakika mun baka alqur'ani daga wajenmu Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama kissar annabi annabi Musa alaihi salam da abin da ya biyo bayan wannan kissa da abubuwan da suka faru tare da annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila da as sai Allah subhanahu wata'ala yake ta'aliki akan wannan kissa da ya bayar cewa to kamar haka ne muke ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kissoshi daban-daban na abubuwa daban-daban da suka riga suka faru cikin waɗannan ƙisoshi da yawa akwai wa'azuzzuka akwai darussa masu yawa da Allah subhanahu wata'ala yake nufin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu abu na farko Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar abin da ya zo da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne daga Allah yake da haka duk abin da yake faɗa wahayi ne Allah subhanahu wata'ala yake masa babbar hujja babbar dalili waɗannan kissoshi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake karanta wa mutane an san shi cewa annabiyul ummi ne annabi ne da ba karatu yake ba bai je karatu bai je makaranta ba bai zauna gaban wani malami ba amma ga shi ba da ruka tiryan tiryan tiryan ba tare da ana jin wani ragi ko kare a cikinsa ba wanda wannan yana nuna tabbas inda a ce ba wahayi ake masa ba babu ta inda zai iya samu wannan labari samun waɗannan labarurka yana bayarwa yana tabbatarwa da mutane cewa annabi ne daga Allah kuma wahayi ake masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ce waɗannan labarurukan gaibi ne wato wani abu ne a boye da ba da baka san shi ba mutananka ba su san shi ba ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka wahayi ne muke yi maka da kai da mutananka ba wanda ya san su sauraka haka wannan hujja ce da take tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu akwai yin bishara ga al'ummar annabi sallallahu alaihi shi kansa annabi sallallahu alaihi sallam da al'ummarsa cewa Allah subhanahu wataala zai kula zai kula da annabinsa zai kuma kula da wannan al'umma zai kuma ba ta daukaka zai ba ta rinjaye da nasara akan abokan gabanta kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa ya tashe shi a gaban fir'auna duk da jabberancin fir'auna da zaluncinsa amma Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa kariya har lokacin da Allah ya ba shi manzanci ya kuma zo ya isar da wannan manzanci har kuma Allah ya kubutar da banu Isra'ila ta hannunsa kuma ta zama al'umma ce babba daga cikin al'ummomin da aka yi a bayan ƙasa al'umma banu Isra'ila Ta zama al'umma ce babba mai cikakken tarihi to kamar Allah yana ishara da wannan cewa ga haka wannan matsi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki a lokacin da shi da mutanansa to sani cewa akwai ranar da za su zama wannan ya zama tarihi su ma Allah yana tare da su yana kula da su zai musu abin da ya fi ma wanda ya yi wa annabi Musa salam saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi girma annabi Musa nesa ba kusa ba in har Allah ya yi wa annabi Musa wannan da shi da mutanensa babu shakka annabi da jama'arsa da al'ummarsa su suka fi cancanta a yi musu fiye da wannan haka akwai albishir a ciki shi yasa a wani gurin Allah yake cewa fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri karkashin al'amari yana daga yana daga masu tsoron Allah saboda haka abu na uku akwai tabbatar da zuciya wato nutsar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa shi ba shine farau ba gabaninsa an yi wa nabawa irin abin da aka yi masa na cin mutunci da cin zarafi da cutarwa an yi masa an yi musu saboda haka shi ba shine farau ba da haka akwai lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin irin labarin da Allah yake bayarwa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak Allah ce muna baka labarin rukan manzanni abinda muke tabbatar da wato lallashin zuciyarka da shi to wannan <clears throat> shine abinda ubangiji subhanahu wataala yake faɗa yake cewa kazalika kamar haka ne naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq muke baka labari labarurrukan abubuwan da suka riga suka gabata wannan min amba'i da Allah ce min amba'i daga labarurruka wannan ya nuna cewa ba duka labarurrukan Allah ya bashi ba Allah ya bashi wasu amma bai bashi wasu ba walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk Allah ya ce hakika mun aiko da manzanni gabaninka daga cikinsu akwai wanda muka baka labarinsu daga cikinsu akwai waɗanda ba mu baka labarinsu ba saboda haka kalmar min da ta zo a cikin wannan aya ta tab'idi ce tana nuna wani sashi na labarurukan Allah ya ba wa annabi ba duka labarurukan ya bashi ba Allah ce wa qad ka min ladunna zikra kuma haƙiƙa mun baka alqur'ani daga wajenmu Allah subhanahu wataala yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya ƙara nutsar masa da zuciya cewa ya ba shi wani abin da bai ba wa kowane irin annabi ba duka annabawan da suka gabata Allah ya ba su mu'ujizozi daban-daban waɗanda suke tabbatar da annabcinsu da gaskiyarsu kamar annabi Musa da muka ji kissarsa Allah ya ba shi mu'ujiza wacce a lokacin ta gagari dukkan wani wanda ya ja da shi ta ce mu'ujizar sandansa da hannunsa to amma wannan mu'ujiza ce waje iyakarta wancan lokacin sai dai kuma kawai a ji labarinta amma Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da bai ba wani annabi ba don ya ba shi littafin da la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ya ba shi littafin da ƙarya barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa saukakke ne daga Allah shayabo wanda yake <clears throat> mai hikima kuma shayabo babu wani annabi da aka taba bawa irin wannan tun lokacin da Allah ya fara aiko da manzanninsa annabi nuhu alaihi salam har zuwa wannan littafi ne wanda ya kunshi dukkan abinda <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar ya sani yake kunshi dukkan abinda dan adam yake buƙatar ya samu na shirya. Allah subhanahu wataala ya kirawo shi azzikir wato azzikir tunatarwa ce zalika natluhu alayka min alayati wadh-dhikr sad wal dhikr Allah ya kira al da zikiri inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun lemu muka saukar da azzikir shi ne alkur'ani kuma mu ne masu tsare shi wanzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sauraka alkur'ani zikiri ne ambato ne wa'azi ne mai albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun Allah ce wannan zikiri ne mai albarka tunatarwa ce mai albarka to haka nan ubangiji ya kira alkur'ani anan da azzikir yace وقد آتيناك من na zikira aka kuma yi tankirinsa ba a ce azzikir ba kamar yadda yake a wasu ayoyi a wasu ayoyi zamu ga an ƙara alif da lam an ce azzikir amma anan sai aka ce zikran babu alif da lam wannan tankir ne littazim don a nuna maka girman shi alkur'ani kamar Allah yana cewa mun baka littafi mai girma shine alkur'ani aka ce kuma har ila yau Allah ya ƙara ƙarfafa girman littafin ta hanyar cewa milladunna daga wajenmu yake wato daga wajenmu yake ba daga wani guri ba minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa gare shi zai koma don alkur'ani maganar Allah ce ba maganar wani mace ba rubutun wani bane sauran littattafai duka zaka samu ba su samu irin wannan abin nan ba zaka samu akwai an shishigo da wasu abubuwa wanda ba maganar Allah ba amma Alƙur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa duka abin da ka gani maganar Allah ce babu wani abu ko harafi ɗaya wanda ba na Allah ba sauraka gaba ɗaya maganar Allah ce in mushiriki minal mushriki nastajaraka fa ajurhu hatta yasma'a kalam Allah sauraka alqur'ani Allah ya kira shi zancan Allah yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna suna jin maganar Allah Allah ce mun baka sannan a wajen bayarwa ma Allah ya amfani da nunu nunu ta'zib al-mu'azzim nafsihi ce naka mun baka wanda duk yana nuna girman alkur'ani shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya masa wannan to wannan ishara ce zuwa ga cewa abinda Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani na kisoshi, da labarurruka na al'ummomin da suka wuce da annabawan da suka gabata ba ana bashi shi bane kawai don a ba shi labari kawai ba wai don wannan bane <clears throat> ba shafa labari shuni ba ne a'a ana ba shi labari ne don abin da yake ya kunsa shi wannan labarin na karantarwa na wazantarwa na jan hankali na darussa na izina da wannan abin yake ciki saboda haka akwai jan hankalin mushirkan larabawa da a lokacin suke gwagwagwa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke tunanin cewa za su iya karya shi to ga labari su je da wanda ya fi su bilki a bayan ƙasa shine fir'auna ga abin da yi ga kuma irin nasara da Allah ya ba wa annabi Musa a kansa shi da jama'arsa don haka kada su ɗauka cewa wannan abin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi nasara ba su yi nasara ba don haka wannan alkur'ani abin da yake cikin sa tunatarwa ce zikiri ne wa'azi ne shi yasa malamai suka ce an kirawo shi da azzikr saboda a cikinsa an ambaci dukkan abin da mutane suke bukata su sani na al'amarin addinin su da rayuwarsu shi yasa a kira shi azzikir wato ambato an ambaci abubuwan da mutane ke da bukatar sanin sa wanda ya danganci addinin su da wanda ya danganci rayuwarsu sannan an kirawo shi azzikir saboda a cikinsa an ambaci ni'imomin Allah subhanahu wataala da yawa manya-manya waɗanda za su sa mutum idan ya dube su ya yi tunani a kansu ya wa'azantu ya koma ga Allah sannan kuma an kirawo shi a zikir domin a cikinsa akwai ɗaukaka ga dukkan wanda ya rike shi Allah yana cewa innahu la zikrun laka wa liqaumika ay la sharafun laka wa liqaumik Allah ya kira alqur'ani yace daukaka ce gare ka ya rasulullah kuma daukaka ce ga mutananka wato duk wanda ya rike alqur'ani to zai ya rike abinda zai samu daukaka duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin da wannan alqur'ani Allah yana daukaka darajar wasu mutane yana kuma ƙasa-ƙasa da wasu mutane da shi wanda rike shi ya aiki da shi ya ɗauki karantarwarsa to wani Allah zai ɗaukaka shi da wannan wanda kuma ya watsi da abin da yake cikinsa ko ya faɗa da karantarwarsa to wannan kuma shi ne zai kaskanta wannan shi ne aka kira shi a zikir sannan kuma kasancewarsa shi ne mafi girman zikiri da za ka karanta duk wani zikiri da za ka yi bai kai alkur'ani ba wato karatu alkur'ani shi ne mafi ƙololuwar zikiri domin komai na yaban Allah ya tattara a cikinsa kalmar shahada ta tattara a cikinsa la ilaha illallah ta tattara a cikinsa tasbihi tahmidi takbiri duk wani abin da ka sani na yabo ga Allah subhanahu wataala to akwai shi a cikin alqur'ani saboda babu wani abin da zaka ka yi zikiri da shi sama da karatun Alƙur'ani. to wannan ba yana daga cikin abin da sa aka kirawo shi zikiri Allah ce man a'rada anhu a nan gaba ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da ya gaya mana matsayin wannan alkur'ani da kuma <clears throat> wato darajar wanda ya rike shi da kuma haɗarin barin karantarwar alkur'ani ga rayuwar dan adam ko ga rayuwar al'umma wato ga mutum shi a karan kansa ko ga al'umma yayin da za ta bijire wa alkur'ani ta yi watsi da abin da ya zo da shi akwai haɗari matuƙa da gaske a cikin rayuwarta idan ta yi haka ubangiji zai gaya mana wannan a cikin ayoyin da za mu karanta nan gaba Allah ce man a'rada anhu wanda duk ya bijire masa wato ya bijire wa alkur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to lalle shi yana dauke da kayan laifi niki niki da gobe kiyama alwizr shine abu mai nauyi kaya masu nauyi laifuffuka masu nauyi ana kiransu alwizr wanda duk zai bijire wa alkur'ani to zai zo a ranar gobe kiyama yana dauke da kayan wato laifi ba karami ba alkur'ani kira ne zuwa ga kowa da kowa babu wani wanda kiran alkur'ani bai shafe shi ba sawa'un ya ce ya yi imani da annabi ko bai ma yi imani da annabi matukar dai ya san da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama to qur'ani ya shafe shi Allah yana cewa li unzirakum bihi wa man balagh dan in gargade ku da shi da dukkan wanda wannan labarin alkur'ani ya je masa saboda haka ba littafi ne da ya takaita ga musulmi kadai ba littafi ne na duniya duka ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma arsalnaka illa kaffatan lin nas saka annabi aikensa zuwa ga dukkan kowa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda zai ji labari na sawa'un ba nasare ne ko ba yahude ne sannan bai yi imani da abin da nazo da shi ba face ya kasance cikin yan wuta sauraka duk wanda ya samu labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na manzan Allah sannan yake imani da annabi sallallahu alaihi ya yake imani da alkur'ani da ya zo da shi to babu shakka wannan dan wuta ne Allah na cewa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru naru maw'iduh wanda duk ya kafirce wa alkur'ani min al-ahzabi daga dukkan wasu kungiyoyi na addinai kowane irin addini suke kai suka kafirce wa alkur'ani suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce fannaru mawido wuta ce makomarsa saboda haka wajibi ne ga al'umma su rungumin alkur'ani <clears throat> su sallama su miƙa wuya su yi aiki da abin da ya zo da shi su girmama shi su kuma shiryu da hasken da yake cikinsa alkur'ani yana cike da haske domin haske ne daga Allah a min Allah nurun wa kitabun mubin ya ayyuhan nasu ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum mu mubina saboda qur'ani haske ne daga Allah subhanahu wataala kuma riko da shi shine zama cikin haske wajibi ne ga al'umma su mayar da hankali wajen karanta alqur'ani da karantar da shi wanda kuma zai bijire masa to ya sani ya cancanci ukubar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ce fa yahmilu yawmal wizra zai zora na gobe kiyama yana dauke da niki nikin laifuffukansa wato laifuffuka ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai mayar da su tamkar wasu kaya ne masu nauyi duk wani mai laifi haka zai zo na dauke da wannan kayan nauyi din ubangiji ya kira zunubai da kayayyaki masu nauyi wanda suke nauyaya gadon baya ranar gobe kiyama kan khasirar ladina da bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratna ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah ce ala sa'a ma yazrun ubangiji subhanahu wataala ce waɗanda suka karyata haɗuwarsu da Allah rana gobe ƙiyama sun yi asara har sai idan alkiyama ta zo musu ba zato ba tsammani a lokacin za su rika cewa ya hasratana ala ma farratna fiha ya takaicinmu a bisa sakaci da muka yi dangane da alkiyama ba mu yi imani da ita ba ko ba mu yi mata kyakkyawan tanadi ba Allah ce za su zo ranar gobe kiyama wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna dauke da kayayyakin laifuffukan su niki niki a bayan su ala sa'a ma yazrun Allah ce tir da wannan abu da suke daukan nauyin sa a bayan su ubangiji yana cewa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazrun Allah ce domin <clears throat> su dauki kayan su niki-niki a bayansu ranar gobe kiyama da kuma laifuffukan mutanen da suke batarwa ba tare da ilimi ba Allah ce ku saurara abinda suke ɗauka na laifuffuka a bayansu ya yi muni kwarai da gaske a wani wurin Allah ce wala ya hamilun na afkalahun wa afkalan ma afkalihim wala yi su'alun na yawon amma kanu yaftarun Allah ce lalle tabbas za su ɗauko su niki-niki a bayansu da laifukan wasu mata tare da nasu wato laifukan mutanen da suka batar wanda suka dilmiyar cikin bata ba bisa ilimi ba za su ɗauko laifinsu da laifin waɗancan Allah ce wala yus'alu na yawmal qiyama kuma tabbas lalle sai an yi musu tambayoyi ranar gobe kiyama game da abin da suke faɗa na karya. wani gurin ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa wannan nauyin da za su ɗauka babu wanda ya isa ya taya su ɗaukansa a nan ne in an ganka da kaya niki-niki wani masoyinka wani mai kaunarka wani mai tausayinka zai iya kama maka zai iya rage maka zai iya sauke maka a can babu wannan wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha ce la yuhmal minhu shay walau kana dha qurba ubangiji subhanahu ya yace wani rai baya ɗaukar nauyin wani rai laifin wani rai cewa in tad'u muthqalatun wacce take ɗauke da wato laifinta a baya niki-niki da za ta kira wato wani rai da zai kira a daukar masa abin da yake tare da shi la yuhmal hushai, ba za a iya daukar masa komai ba walau na za ko koda ko wannan makusancinsa ne ba zai iya taimaka masa ba to shi a anan ubangiji su na wataala yake gaya mana cewa dukkan mutumin da zai bijirewa alkur'ani to ya sani cewa gwargwadon yadda ya bijirewa alkur'ani gwargwadon irin yadda yake tara wa kansa kayan laifuffuka ne ranar gobe kiyama yawan bijire masa yawan laifuffukan da mutum yake tara wa kansa ranar gobe kiyama haka zai ganshi wasu malamai suna cewa yani yusawwar ya tajassan fi aqbahi sura wannan aikin za a mai da shi wata kama mai munin gaske mai wari zai zama gashinan wani tilin abu ne mai muni mai wari ba kyan gani haka kuma za a neme shi ya ɗauke shi don haka gwargwadon yadda mutum ya saba wa Allah gwargwadon yawan laifuffukan da zai zo yana yin dakon su ranar gobe kiyama Allah ya kiyashe mu ubangiji ya ce wa sa'a lahu yawmal ta himla wannan kayan ko nasu ranar gobe kiyama tir da shi ya yi muni domin kuwa kayan ko ne wanda <clears throat> zai kai mutum zuwa ga halaka ba abu ne da in an sauke shi ba an huta a'a da ko ne wanda za a yi shi zuwa jahannama Allah ka kiyashe mu ubangiji ya ce na fihi masu dawwama ne a cikinsa. a cikin mai a cikin wannan laifi a wuta ba za su fita a cikinsa ba domin wannan laifuffukan su ne suke rikida su juye su zama wutar jahannama da Allah zai musu azaba da ita kowa gwargwadon laifinsa yawansa ko kuma rashin yawansa karantarsa ko girmansa الله جو سألهم يوم القيامة حملة خالدين فيه آه، خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملة نعم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثوا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في السور ranar da za mu yi busa ranar da za a yi busa a ƙaho wa nahshurul mujrimina yawma izin zurqa za mu tattaro manyan masu laifuka a wannan ranar idanuwan su jawur ko da jajayen idanuwa wato ubangiji subhanahu wataala yana faɗa mana cewa a wannan ranar da za a yi wannan dako ranar da masu laifi za su yi wannan dako na laifukansu. ita ce ranar da za a yi busa wato ubangiji yana sifanta ranar ranar da za a yi busa a cikin kaho busa da umarnin Allah subhanahu wata'ala lokacin da Allah zai raya dukkan wani matacce da wannan busar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wani fi fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ce aka yi busa a cikin kaho sai abin da ke wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa duka suka hallaka suka mutu sai wanda Allah ya ga dama thumma nufikha fihi ukhra sannan aka sake wata busar a cikin kahon fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su duk sun tashi suna jiran sakamakon da yake zai biyo baya sai duk a tashi a yi tsaye curko curko ana jiran kuma abin da Allah zai yi to a wannan lokacin a wannan lokacin ne waɗannan abubuwa da Allah yake faɗa za su faru za su faru annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar da imamu tirmidhi da imamu ahmad suka ruwaito daga hadisi abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kaifa an'am wa qad iltaqaba sahibu al-qarn al-qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ah yantadhiru an yu'mara fayanfukh annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaifa an'am ta yaya zan ji daɗi ta yaya zan saki jiki wa ta kama sahibul ƙarnil ƙar mala'ika mai busa ya riga ya sanya ƙahonsa a bakinsa wa hana jabhatahu ya sunkuyar da kansa wa asgha sam'ahu ya bada wato sauraransa ya kasa kunnensa yana jiran a bashi umarni kawai ya busa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar wannan don ya nuna mana cewa alkiyama dab take ta tsaya har ma an fara shirye-shiryenta daga cikin shirye-shiryenta da Allah ya sa aka fara shine wanda zai yi busar mala'ika israfil an umarce shi ya sa ƙahonsa na busa a bakinsa ya sunkuyar da kansa ya kasa kunnensa jira kawai yake a ce busa shi kenan to shi da annabi cewa to wani kuma kwanciyar hankali zan ci wacce nutsuwa zan samu musulmi suka ce ya rasulallah kaifa kolo ya rasulallah to a irin wannan yanayi me kamata mu rika cewa ga dai halin da ake ciki annabi ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel tawakkalna 'ala allahi rabbina ku rika fadar hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana Allah ya ishe mu komai wa ni'mal wakil ma da ladam abin dogaro shine Allah ala Allah tawakkalna ko ala tawakkalna ala Allah rabbina ga Allah ubangijin mu kawai muka dogara wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana Musa ta farko a mutu Musa ta biyu kuma a tashi to in aka tashi Allah yake cewa wa nahshuru wa nahshuru al-mujrimina yawma izin zurqa a wannan ranar zamu tattaro mujrimina mai masu manyan laifuka su ne kafirai zurqan masu jaji wato idanunsu jawur haka Allah zai tashe su haka wasu daga cikin malamai suka fassara wato malaman tafsiri suka fassara zurqan cewa idanunsu jajawur wasu sun fassara da cewa zurqun alwanuhum wato fatunsu za su yi ja kamar wanda kamar idan wuta ta abin ta kona jikin mutum a ga wurin ya yi dawo, ya yi ja haka to za su tashi da cikin wannan wannan yanayi haka kalmar zurkan an ba ta fassara biyu suka ce idanunsu ne za su yi jawur saboda tsoro saboda tashin hankali suka ce a fatin jikinsu ne za su yi jawur kamar wanda wuta ta kone za su tashi haka jawur bakin gani saboda saboda tashin hankali da da kishi da kishi mai tsanani da za a jarabi mutane da shi wannan wannan eh, sifa ce da Allah zai tashi kafirai da ita sai ya ce al-mujrimin al-mujrimin kamar da muka faɗa a farkon eh, farkon tafsirin wannan shekara mun ce al-mujrimun ana nufin ana nufin masu laifi galibi kalmar al-mujrimuna tana zuwa ne da matsayin kafirai waɗanda suka yi laifin kafirci wanda daidai take da faɗar Allah yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujo ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma su yi baƙi to kaga wannan su ma fuskokin muminai da fuskokin kafirai akwai tafsiri da ake roitowa daga abdullahi dan abbas cewa ana nufin fuskokin 'yan sunna da 'yan bida'a amma dai yaƙin ayar yana nuna musulmi ne da kafirai ba ba ɗan da ɗan bid'a ba ɗan suna da ɗan bid'a duk musulmi ne sha Allah ba sa cikin ayar yawma taswaddu biyar yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu fa amma allazina suwaddat hun abinda Allah ya ce ba ba'da imanikun kaga ba ba maganar bid'a bace eh, maganar kafirci ne ko da ma da sai dai ko bida'ar da take ta kai mutum ga kafirci kamar bid'ar da zai ce kowa Allah ne komai Allah ne wa wani Allah ne to wannan suna cikin wannan ayar ba shakka amma yar dan bid'o'i haka dai ɗan ƙanana ƙanana ne da ake ta fama da su wannan wannan aka ce dan sunnan ma da aka ce irin wannan duk sai to dan sunnan ma fa sai sai kaga ba ba a tsira ba sauraka wannan ana maganar kafirci ne ya ce amma alladhina amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum so kalma akafartum yana cewa kafirci ake nufi ibn abi hatim ya fitar da athar daga abdullahi dan abbas ibn abi hatim a tafsirinsa ya ruwato daga abdullahi dan abbas wani mutum ya tambaye shi ke cewa ya abdullah ya ibn abbas me zaka faɗa game da faɗar Allah da yake cewa nahshurul mujrimina yawma idzin zurka za mu tattara manyan masu laifi a wannan ranar idanunsu jawur ga kuma wani guri can Allah ya faɗi makanta ai eh, wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa kaga umyan Allah ya faɗa za mu tattara su a ranar gobe kiyama akan fuskokin su umyan suna makafi to kuma na an faɗi jan ido can kuma an faɗi makanta to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa inna yawmal qiyamati fihi halatun inna yawmal qiyamati fihi halatun akwai yanayi daban-daban alkiyama wato zango-zango ne marhala-marhala ce ba zango ɗaya ba ne akwai ya kunu fi halin zurkan wa fi halin umiya za su kasance a wani yanayi idan jawur sannan an ka shiga wani yanayi kuma su makanci saboda haka yanayi-yanayi ne zango-zango ne tasha-tasha ce aka zo wani guri aka yada zango a cikin alkiyaman to a nan kuma za a kamu da wannan jan idan za su kamu da jan idan wannan aka yi gaba kuma al'amarin ya rikice ya koma makanta kamar yadda mu gani a nan gaba qala rabbi hasharta hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa saboda haka akwai inda za a samu makanta din to shine abdullahi dan abbas ya ce ba kakka dauka ko tufka da walwala ce nan an faɗi jan ido can kuma an faɗi makanta ka ce to wanne ne daga ciki ba wanne ne ba dukan ne dukan ne ne wannan daban lokacinsa daban wancan ma lokacinsa daban Allah ce ya takhafatuna bainahum illa bistum illa ashara suna rada tsakaninsu suna magana ƙasa-ƙasa a tsakaninsu illa bistum illa ashara suna cewa ba ku zauna ba sai kwanaki goma wato su waɗannan masu laifi da za su tashi a cikin wannan mummunan yanayi a junansu za su rika magana can ƙasa-ƙasa babu wanda yake da ikon ya ɗaga miliya saboda tsoro ya riga ya cika zuciyar duk sun riga sun karaya to a junansu suna yi wa junansu raɗa suna cewa illa bistum wannan shine abin da suke faɗa a ƙasa-ƙasa illa bistum illa ashira ma'ana ba ku zauna a duniya ba sai kwana goma kacal wato kwana fa goma kacal muka yi a duniya yanzu gashi haɗa kiyama ta tashi wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan illa bistum cewa ba ku zauna ba a duniya ah, wato zaman duniya suke magana a kansa da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara abin irin yahya ibn sallam a tafsirin sa'ir ibn jarir al-tabari al-baghawi zamakhshari qurtubi ibn juzai da dai sauran malaman tafsiri daban-daban wato <clears throat> abin da yasa suka ga zaman su na duniya bai yi tsawo ba ko dai ganin cewa ta yi saurin gushewa lokacin da alƙiyama ta tashi a lokacin za su farga cewa ai duniya ta yi saurin gushewa ko kuma saboda yadda ita dahir lokacin nata yayi tsawo to za su ga cewa a duniyar ba su wuce kwana goma ba ko kuma saboda irin abin da suka gani na tashin hankali wanda ya nuna cewa sun ɓata rayuwarsu a duniya ba su amfani da rayuwarsu da duniya ba ba su more ta ba sun yi tabin son su, saboda haka sai su rika bakin ciki akan zaman da su suka yi a duniya su gama kamar ba wata fita kwana goma ba domin mai domin duk sun tafiyar da ita cikin barna da saɓan Allah wasu daga cikin malamai suka fassara illa bistum cewa illa bistum fil qubur cewa ku zauna a cikin kaburburan kuma illa ashira sai kwanaki goma rak kwanaki goma kacal kuka yi a cikin kabari saboda wasu daga cikin malamai kamar muqatil ibnu sulaiman kamar abu su'ud al-alusi ibnu ashur sun fassara labistum anan da cewa ana nufin zama a cikin kabari wato sun ga saurin karewar duniyar sun ga saurin karewar duniyar kuma abin da ya jawo haka shine tsananin nadamar da suke ciki wato ita wannan maganar tana baka hoton tsananin nadamar da ta kama su har suke ganin cewa zaman su a kabari ko zaman su a duniya duk rudu bai bai wuce kwana goma ba wato kamar suna zargin junansu cewa ku ba mu muke cewa ba za a tashi ba yanzu ga shi ɗan dudun kwana nawa muka yi a cikin gabari ga sha an tashe mu har gashi za a yi mana hisabi kuma da an ce mana ba mu tashi ba ba za mu tashi ba Allah ce na hannu alam ya kolo mu muka fi sanin abinda suke faɗa nan mu muka fi sanin <clears throat> abinda suke tattaunawa a kansa ba a koyi suke faɗarsa ba to Allah ya fi kowa sanin abin da suke tattaunawa a kansa da abin da suke sitirtawa Allah ya ce idh yaqulu amsaluhum tariqatan lokacin da wanda ya fi su hankali mai ɗan dama damar su yake cewa illa bisum illa ma. kai ba ku zauna a kabarinku ba ko a duniyar nan ma sai kwana ɗaya tak wato waɗanda ma suka ce kwana goma wato sun yi hauka wanda ya fi ɗan dama-dama ma cikinsu mai ɗan hankalinsu wanda ya fi ilimi ya fi tunani ya fi magana ta daidai shi ne amsaluhun ɗariƙatan shi ne wanda zai ce illa bistum illa yau ma wato ba ku zauna a kabarinku ba face yini ɗaya tak me sa har abin ya kai ga haka suke ganin cewa ɗan lokacin da suka zauna ƙanƙani ne shi saboda sun manta ko ku a ƙarya suke wa junansu ba zai yi a ce wanda ya zauna shekaru aru aru a duniya ba ya shekara hamsin sittin saba'in ko ma fiye da haka a ce ya manta ko gari ka je ka zauna shekara hamsin ai ba za ka manta ka zauna wannan gari ba to waye kuma mutum ya shekara da shekaru to ƙarya ce suke yi a lokacin za su to amma mai amfanin su yi wa kansu ƙarya shi ne malamai a nan suke faɗar an so shi daban-daban suka ce yayin da aka tattara su wuri guda suka ga abin da suka gani na ababen tsoro tsananin abin ya riga ya hargitsa musu tunani sai har suka manta ma kwana nawa ma suka yi a duniya ko a cikin kabarinsu Na ɗan kaɗan suke iya tunawa suka ce saboda mutum in ya shiga ruɗu, wato ya firgita ya tsorata to abubuwa taiwa yana mantawa sai ‘yan kaɗan ne za su dawo masa da haka sai suka manta ma kwanakin sai ɗan kaɗan suke mantawa shi ne su ce kwana goma ko su ce kwana ɗaya wasu suka ce a sun san kwanakin da suka yi a duniya yana da yawa amma da suka kwatanta shi da shekarun lahira sai suke ganin wannan 'yan kwanakin in aka kwatanta su da shekarun lahira ai bai fi kwana goma ba yanzu da shekarun da za su fuskanta a lahira shi yasa Allah ya ce ya qulu amsaluhum tariqatan wanda ya fi hankali ce kai kwana ɗaya ma Don da shekarun lahira tsawon su da shekarun duniya ai ba za ka ai kwana ɗaya ma ba za ka ba shi wannan percentage ba Wani rate din yi yawa to amma dai ai ya fi dama dama da mai cewa goma wannan shi yasa wasu suka ce shi yasa Allah ya kirawo mai cewa kwana ɗaya ya kira wasu cewa shi ne mai ɗan dama damansu wanda ya fi su ɗan hankali wanda zai ce kai in aka duba fa zaman mu a duniya da yanzu abin da muke tunkara ai bai kwana ɗaya muka yi a duniya ba ko kuma saboda saurin gushewar duniya da kuma yadda lahira take gaggautowa da sauri saboda haka sai suke ganin waɗancan kwanaki da suka yi ‘yan kaɗan ne waɗannan kuma su ne kwanaki masu yawa akwai wajihin da ibnu ashur ya faɗa na cewa kamar uzuri suke ba wa kansu kamar masu karyata tashi ne bayan alkiyama ba tashi ne bayan mutuwa su ne kamar mushirkan larabawa da suke cewa in an mutu an zama an riddige da kunna izaman nakhira qalu tilka idan karatun khasira sai sun zama kasusuwa sun riddige ya za a tashe su to sai kuma gashi an tashe su to shine kamar suna so su kare kansu sai suke cewa ai ai ba daɗewa muka yi ba shi ba mu rittike ɗin ba ne ya sa aka tashe mu wannan wajihi ne da ibnu ashur yake faɗa kamar dai wanda yana so ya ce saboda tsabar taurin kai har a lahiran ma an tashe su sai sun yi runtu su ce <clears throat> wato ai ba su rittike ba shi ya sa ma har aka iya tashin su Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan domin ya nuna mana cewa duniya wani abu ne da bai kamata dan adam ya rudu da ita ba ya kamata duk abin da zaka yi ka yi wa kanka kyakkyawan shiri domin lahira ita ce matabbata ita ce rayuwa mai dorewa ana cewa lokaci yayi za mu dakata nan abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu ladansa na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa